Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma sha hudu ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara za mu duba ire-iren sunaye da 'yan mata da samari ke saka wa su. In ana son ka ai suna mai daɗi za a sa su suwiti, honi, eh, masoyina, habibina, kuma in dai ba a son ka za a sa dan ana ce. kafe na ci mai babban kai eh, ita ko bana mummuna kenan eh, eh. kuma kyakkyawa kuma kyakkyawa wayo Allah na zinariya kulanka a leda kal wacce take da laulayi kai ba sarfilu ka ji wani suna ya kudin ka a bola hmm, yanzu da haka samari kuke eh, amina ba samari kadai ba yan mata ma na saka irin waɗannan sunaye masu ban dariya wasu lokutan ma masu ban haushi da takaici hmm, to kafin mu karkara shirin namu za mu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin waɗannan sunaye da mata da maza ke sakawa junansu. sai ku kasance tare da mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. To Amina wato Baraka Bashir wakiliyarmu ta Kano ta zagaya inda ta jiyo mana irin wannan sunaye da mata ke sakawa samarin su. Kai ni abin ma ya bani dariya saboda yadda 'yan matan suka fito baro-baro ba tare da wata kunya ba suna ba? abin da suke. Na mazan shi wannan ba su fito baro-baro ba. To bari dai mu ji tukunna yanzu dai ga barakar. Yanda kika sani ne akwai dalilai da yawa da yake sa mata su irin wannan in ana son ka ai suna mai daɗi za a sa su suwiti honey Eh, masoyina habibina kuma in dai ba a son ka za a sa dan ce. kafe na ci mai babban kai to idan ba a so wani ne kuma mai babban kai a ah, to ai ya danganta da abin da take so ta rubuta a sunansa to me yasa aka saurare ka to ai ya danganta da kowace irin mace tana da yanayinta in ta fitar da miji kuma ka ki rabuwa da ita za ta sa maka suna kuma ta kula ka daga nan kuma ba dole a canja maka suna ba ko a waya ba da shauransu to ai wani sa'in kuma za ki duba yanayin yadda 'yan matan yanzu suka zo ko suka zama yanzu suna yin sabgoginsu ne yana tafiya da zamani kuma ga na'urorin nan na zamani wanda yake sa ban aka shiga ciki ba abin da ba a gani to shi ya sa wani sa'in irin wannan gane-ganen da suke da karance-karancen da suke yake daɗe sawa suke yin irin wa'annan abu to ke kin ji wannan batu da me a ganin ki me yasa mata suke sawa maza irin waɗannan sunaye to ya danganta da yanayin son da take mishi misali in ba ta son sa kuma ya nace wani lokacin zaki ga an rubuta jaki ko dai haka haka dai sunaye da basu dace ba akan samari in ba a san su ya sunar malamar suna sunana rukayya munir isa to rukayya ki ga mata sukan yi wa samarin su suna ko su ce masa atm ko su ce masa poverty da dai sauransu gaskiya ne to dai hakan dai gaskiya bai dace ba eh amma ya san ana yin haka Ya eh, gaskiya ana yi amma gaskiya hakan bai dace ba me yasa suke sa sunaye samarin su sunaye to kin ga dai gaskiya wasu irin in ta gama ta haka kamar ba ta son shi haka dai kawai kuma yana zuwa yana cewa shi yana son ta yana son ta ita kuma ba ta son shi ina irin ce mata ya ta saka mai wannan sunan to idan ka san ba ta son shi yasa tun da farko za ta saurare shi to ai ganin take kamar kin ga yanzu aka ce wannan mai ATM din za ta iya cewa ai kawai shi ta ajiye shi ne saboda ya dinga dan biya mata bukatunta haka kamar ta ce mishi dan tura mata kati ya tura mata to saboda haka sai ya ce sai wani irin sunayen da suka saka wa samari ban a ce mai irin gaja din nan ko kuma a ce masa wannan ma wawa ne wannan bashi da hankali ke gaba ɗaya wannan sunan bai dace ba ya suna malamar rahama dauda sa'id malama rahama gane da wannan batu ya kike kallon wannan batu da mata kan yi wa samari sunaye kana eh to gaskiya it defense ne kin san matan ma kala-kala ne to wa'ansu kamar da yadda kawata ta faɗa ko ba kya son mutum za ki iya sa mishi wannan suna kuma kin san wani ba zai kyale ki ba idan kin ce mishi ba kya son shi ya dinga naci kenan to dole za ki samu lokaci ki kula shi to wannan shi ne kawai sai ki sai din da nan da ba kya so misali ba ni kamar ire-iren sunan da aka rada maza <laughs> to atm din ma yana daga ciki banda atm <laughs> akwai direba ma akwai direba shi kuma an ajiye shi ne idan za a je unguwa a kira shi yawwa sai wace sai wani suna to ai da yake ni ba na wannan sabga kin ga ba lallai in ga ba sosai suna na Fatima to za ki ga wasu lokutan yan mata kan canja samari suna ko su ce musu ATM ko gaja um, me yasa mata suke yan mata suke haka eh saboda su ma using din mu suke mu ma muke using din su samarin eh mana ban gane using din ku ba eh su ma da abin da suke nufi wasu ba tsakani da Allah suke son mu ba to idan ba sa son ku tsakani da Allah me yasa tun farko ba za ku ce musu me yasa tun farko ba za ki ce to ni fa malam bana ra'ayi ba a'a wa dai a tafi ai abin ya wuce To idan aka ce poverty me kenan ake nufi da wani saurayi? Eh talauci. Talauci ya mai katutu amma ka san ka fi karfin shi amma still da sai ya zo daɗin. Tunda ba za ka iya walakanta shi ba a rabu lafiya to sai a yi saving da poverty. To yanzu misali kika yi saving sai wata rana kwatsam sai ya zo ya ga sunan da kika saka ya zaki ji. wani haƙuri in faɗa ne sai a kwasa an yi an gama shi kuma waya kike ganin wannan? depends yadda ya kamata shi isa yanayi kowa da yanayin background din shi kinga kuma yana farawa daga gida ne to banda abun ma 'yan mata ne na wani atm ko wani wannan ah, ya kike ganin wannan ra'ayi ne da man na wucewa ne to ni dai ba ni da ra'ayi dai a wannan amma dai kisa yan mata kan sa samarin su suna eh suna sawa waɗanne irin suna misali akwai wasu ma jaki wan jaki tu ana rubutawa ma duka to in aka ce jaki me hakan yake nufi a'a to wani dai ba kya son shi ne ai sai ki rubuta masa haka kawai dai ta kura niki yake yi to da ba kya son shi me yasa ba za a ce ba a so ba sai a me haka ai sai yan matan ne to me ra'ayinki akan yan mata da sukan canja samari suna haka an ta ko su dai yan mata yanzu suna da wata ɗabi'a ta rarraba samari su classifying musu duty iri-iri akwai zaki ga driver akwai financial support system wato atm ɗinki hmm. akwai wanda shi kuma kawai za ki ga ya iya soyayya ne kawai ya kira ta ya dinga tsara mata zance tana jin duk duniya ba wani in ba ita ba so in shi kuma me nasa? shi wannan za a iya sa mishi ko irin baby ko honey ko dai wani abu amma can na karfe in kika kula wannan da ake so ake kauna ba a saving number shi in yi kin gama an yi sabon nan shi za a sa mishi wani suna na daban ko sunan ta mace ko sunan wani abu dai da ba zai taba daukan saboda wata daga cikin kawayenki za ta iya miki snatchin yawwa yan mata ma basu ma yadda da kansu su yadda da kansu ba zance yanzu guda ɗaya idan kika ga kuma an sa wa mutum irin poverty to shi kuma wannan dama talauci ya mai katutu ya isi mutane ba ma a san shi tun da kinga ai ba shi da kuɗi ko ba haka ba misali idan aka ya zo ya ga sunan da kika saka masa ya zaki to abu ne guda ɗaya ko biyu dama tunda ba san shi kike yi ba sai ya nemi sai ku faɗa ya tafi in kuma bai tafi ba sai ya haƙuri ya haƙuri da sunan da kika sa mai ku ci gaba da tafiya haka har ranar da Allah zai sa in matsayin shi ya ƙaru kiki canja mishi. Idan aka juya abin in kuma aka samu shi saurayin ne ya saka miki irin waɗannan Ba ba daɗi amma kuma ba yadda za ka yi tun ka san zamanin ne ya zo da haka mamako Mammako. Shopping ATM shopping mammako. Wane ne kuma shopping a zan zai kai mutum shopping haka amma ba zai ba shi kuɗi ba. To idan ya kai ka shopping bai baka kuɗi ba zai biya kuɗin kayan da ya saya. Zai biya kuɗin kayan da ya saya. To an yi ko bai yi ba kuma bayan an saya maka kaya sai an daɗa ba da kuɗi. <laughs> Sai me kuma? shikenan Misali idan to ya ga irin sunan da kika saka a wayarki ya zaki ji? Hmm, ba zan ji daɗi ba gaskiya. Kunya zaki ji ko ka? Zan ji kunya <laughs> gaskiya. ka dai ji yadda 'yan mata suke rubuta sunayenku akan wayoyinsu kuma zan so na ji wani irin suna aka taɓa saka maka. Eh to Amina ni dai na sun ba taɓa samun direba ba. Anya kuwa. Domin ko duk wanda ta saka min direba to za ta hau kariya keke na ne na kai ta duk inda za ta je. Lallai kauta 'yan mata kun ji dai abin da Sarfili ya ce. Yarrai kuwa. To yanzu za mu sake komawa ga baraka domin jin su kuma maza waɗanne irin sunaye suke saka wa 'yan matan nasu. samari kukan sa wa 'yan mata sunaye kamar yadda suke saka muku? Misali sukan sa wa samarin su ko ATM ko gashi nan dai sunaye. Eh to gaskiya ne kin ga kamar yadda kika faɗa wannan suna na ATM ana alakanta shi da kuɗi. Hmm. Amma mata maza ni na ga mazan da suke sa wa mata wasu sunaye. Waɗanne irin sunaye? Sunaye ne na matsayi matsayi. Misali. Zaka zo ta ana ce mata sanata. wata ana <laughs> ce mata rap wata ka ce wata sanata kaka ta haɗu kenan a'a ba wai haɗuwa ta ba ta gaskiya kusan ta dan jima ba aure eh, ita ce eh, sanata ita ce ake kira sanata <laughs> to wace ce kuma rap to ita rap ita ce dai kamar <laughs> matashiya ta tsakiya tsakiya tsaka tsaki wacce kamar misali ta tafi 25 mm. da shida da bakwai amma sanata kusan ai ta kai talatin da zuwa arba'in ita ce sanata ita ce ake cewa sanata akwai kuma distinguish Eh, to eh, ka san su matan yawanci sukan yi su ce akwai eh, samarin da suke bada kuɗi ko waɗanda suka da sauransu kuma kukan yi haka eh gaskiya ne na cewa akwai samarin da suka haɗu suka bada kuɗi zan kukan yi kuma ku nemi matan da suke da kuɗi a'a akwai maza wannan maza makwaɗaita sosai kuwa suna can sai ce shi gaskiya gare aure mai aiki eh to kun kukan yi musu sunaye eh akan yi musu sunaye amma dai gaskiya ba ni da takamaiman sanin irin sunan da ake musu to ka dai a kan mutum da muke tattaunawa shin eh, ka san da cewa samari maza kukan yi wa 'yan mata sunaye haka ne akan musu sunaye kamar za ka an ce akwai babbar yarinya babbar yarinya ita ce wacce ta haɗu kenan yawa irin wadda za ki ga kusan ma shi cewa babbar yarinya kamar ma zambo ne ko zagi ne irin wacce za ga ba kowa bace amma ta dage sai ta zama wata ta hanyar ko yaya ne wanka a ran kaya zuwa eh. duk da irin wani abubuwan da ban kai matsayin kaza ba sai kai dan in burge ita ce babbar yarinya sai ka babbar yarinya wanda ita kuma sai wace to akan ce akwai ah, kina yaji tana yaji tana yaji yawa irin wato yara nan da za yi gansu su ma'abuta son kwalliya ne da kuma kyalikyali ta da kuma bata hulɗa da kowa sai wanda ke irin dan gaye dan gayu dan ƙarya wadda za ki ga wayar hannunsa ko da bai da ko sisi a jikinsa kuma ko da aro kaya ya zo gidansu yawa kawai kana wuta akwai kina yaji akwai kuma tana wuta wuta akwai babban yarinya yawa kin gane to da sauran irinsu ka taba yi wa budurwarka suna a cikin irin yan matan da kake samu ka taba yi wa a ni <laughs> duk wacce zan nema ba irin wannan ajin bace gaskiya wace irin aji ce yawa wadda dai take da sifa ta kamala da mutuntaka ba su da suna su to ka kin gan kada nan wannan bangaren zaka ji kuma akwai ya sayyada akwai ustaziya <laughs> wace ce ya sayyada kuma <laughs> wanda zaka ga dai Allah kalla an yi sauka alqur'ani kuma ana dan koyarwa haka ko da a makarantu ne na unguwa haka yawa ai shi sa hijabi na ba a yanzu kuma ba a yi mace da sa hijabi eh. a ba a yi mace hukunci sa ya sayyada ya sayyada wadda ma an san ta koyi karatu kuma kila an ba ta wani guri ko aji tana koyarwa to banda ya sayyada ka faɗi wata wani sunan kuma mm, bayan ana sai mu'allima kuma kusan da wadai <laughs> da irin sauran irin su haka ka ji dai batun da nake yi na yi wa 'yan mata sunaye eh to gaskiya ne samari suna yi wa 'yan mata yi iri daban-daban amma ni dai kamar yadda na sani yawanci samari suna yi wa 'yan mata suna saka musu sunaye ne yanayin inda suka haɗu da su misali maybe ya taho kan hanya ta zuwa wata unguwar ya gamu da ita a wani gurin eh. to daidai wajen da ya gamu da ita din nan sai ya sa mata sunan wajen a'a ka san akan ba da suna misali a ce ko lashimoni wacce take son kuɗi kamar yadda suma matan sukan yi muku su ce wannan kankamo ne ko atm ko direba da makamanta yi eh to gaskiya dai wannan ina ji amma ban cika haduwa da irin wannan ba ah, dangane da batun da zaka ga 'yan mata sukan sa samarin su sunaye shin kuma kukan sa irin waɗannan sunaye to duk da ni ban fara ba na so ba a suna amma na kan ji ban gane ba ka so ba a saka ba yaman ni na yafe. ka yafe yan mata <laughs> eh mana saboda ne aka yafe yan mata to yanzu ban shirya ba tukunna sai nan gaba na wasu in na shirya sannan sai in je da karfi da karfi na in je alert kwama in doke wanda yake ciki ne alert kwama kuwa <laughs> oh alert kwama yawa sai mutum ya ga amma ka san ai akan saka irin waɗannan sunayen ko eh akwai na kan ji akwai waɗanda zaki ga eh ni yanzu zan iya yin budurwa na gana ma ko dan ta dinga ma assignment mm. <laughs> dinga maka assignment a makaranta sai ba ka da haka sai in nemo sai in nemo wata mai kokari a makaranta mu daidaita kawai mm. ina yin ta ana irin mugun taron na amma kawai dos ina san bangaren da kawai asamin za ta dinga mu to ita wani irin suna kukan ba irin waɗannan eh to aka don dai su rubuta muku asamin da ma irin wannan yawanci akan kira su da wani sunayen kamar kawai a ce mata ai malama ce da haka aikin ta wannan bangaren ne akwai irin waɗanda kawai mutum ya ɗan je aka ɗan hada ɗan wani wuri na shi ne haka an san kawai abin da aka danyi ana kiransa da yan kwalta <laughs> eh, yawancin wannan kawai dama abokai ne na an haɗu waje guda shi kenan A'a ba yan kama tasha bane kawai da yan rayuwa dan huta ce kai ba. Wani irin hutawa. Ai gara kai wani sauraro fashin baki. A wai irin kwance ne ake dama an san ba soya ce ta yi aure ba. su kan sansani ai so nake ka koma kan wajen a huta Eh. huta ba to in wanda za ta za a dan dinga ka ka enjoy haka kala kala sai wacce kuma akwai kamar mai bada kuɗi mm, ita kuma ya ake ce mata eh to eh, in waɗannan kuna kiransu da sunaye ana kiran <laughs> kuna kiransu da sunaye eh, akwai irin waɗanda suke ba da kuɗi mm. su kuma yawanci za ki ga ko dai saurayi ne zuciyar shi mutane yana zaune yana jiran cewa ya samu wata yar mai kuɗi ta bashi shi ma ya kai wani wajen yawwa sai dinga wani suna kuka ba ai wannan asusun eh, cika kuɗi ne su asusun da yi yawwa in baka da kuɗi ka dan kira su akwai matsala fa menene ta akwai ba ko mai tanke ma za ta dan yi sebin wani abu <laughs> shi kawai sai ta turo yawwa sai sai a zago maka su eh, to kusan eh, sa wa ɗan mata sunaye eh kwarai ma kuwa mukan sa yan mata sunaye mana kala kala su ma eto eh muna cewa waccan yar hanyar waccan yar yar hanya wacce kenan kawai kin san hanya kala-kala ko wace <laughs> in ta biyo a ce eh, a ce kawai wacce dai take yawo a titi gashi nan da sauransu mara kamun kai kwarai makwa eh yar hanya bayan nan kuma akan dan samu wato sillankara <laughs> wacce take kamar za ta balle irin da yan siririya yawa katuwa kuma ana ce mata ko kujera kujera yawwa da sauransu mm, duk zaki gani saboda haka ana sa sunaye kala kala kan su ma yan mata to mala ka ji mata da ake yi samari kukan yi wa irin waɗannan yan mata irin waɗannan sunaye sosai to me zai hana waɗanne irin sunaye a ba kin san ai yan matan ne kala kala mhm. a kowace ita ba ta da buri ta ita eh, muri ka <laughs> Gani ko ita ba morata <laughs> ba dan Allah na wata sai <laughs> gane masu dunkul da dunkulan hannu kin ba to su ku wannan masu dunkulan eh masu ga ki wata wata zaki tunta kin ga akwai marociya kin gani ko akwai wata ba ta da albarka wace ce kuma mara albarka ita mara albarka Allah ta baya bata albarka amma ita albarka ce ta bata da shi eh. ba ba ta iya kyauta ba kin fahimta to su oh, irin to ni mace ba da kenan ma wallahi tallani in ke in ba kira mi awa ɗaya wallahi ban kira ki ba ni ba na saka tima awa ta kin ganna na sai dai amma su kira wallahi da kira ne dai kira in kin ban kira in ina aikin ci maki iya guri na aiki wallahi da su kira ni wanda waɗannan guda biyu sai waɗanne sunaye kuma ake saka musu to akwai delu delu delu kin ga a <laughs> ah, kuma sannan akwai bina ita delin ya take ita delu <laughs> kin gani kai <laughs> eh? ita delu da ke ganta eh? irin mata ne kin gane ko su ba ganda suke kin gane ko yan talakawa ne kin gane ko amma kuma ƙari ya tsiyata musu yawa <laughs> ba su kai ba masu na cewa sun kai eh, ita ko bana <laughs> eh. mummuna kenan kuma kyakkyawa kuma fa kyakkyawa wayo Allah na <laughs> zinariya kudin ka aleda ita ya kudin ka aleda take farakal wacce take da laulayi kudi ne kudin ka abola eh Wace kullum ba lafiya. Yawa kuɗin ka bola kenan. To ban da kuɗin ka bola sai wace kuma. A ga sana iri iri. To a karanto mana mu je su. Kara da kiyashi. <laughs> Akwai kara da kiyashi. Ita kara da kiyashin ita eh. wacce ce kuke sa wa kara da kiyashi? Ita kara da kiyashi ita ce wacce daga nesa akwai kara da kiyashi wacce baka sani ba tana maka lambu-lambu mm, eh, sai an haɗe zaka gane ashe ba kan wallasa ba ce. <laughs> sai ko sai mu tsoko sai tsoko sai ka ji kunya kan sa bace me kuke abin da ke nufi ita za ta nuna maka ai ta ta Allah ce ustazi ya ce waye waye waye amma kuma sai ka aure ta ko kuma an je wani siraɗi za su nama ma kai kama an haɗe tare wata <laughs> kama misali irin an je level ɗin da za ka yi auren ta kowaye lokacin da ka ɗan mata wani abu in ta fetsare ma sai ka ji wayo Allah na ashe dama ka take wanda ba sa ƙarshe ba sa ɗaukan nan su zama da farko za su nama ma ba komai aje to banda wannan sai wace to kuma matso kusa ka ji kunya wace ce matso kusa ka ji kunya <laughs> ba zo kusa da kuya a ce daga nesa ga ko za ga mu duk wace kikkiya tana za ga gashi kamar duk ciko ne abin ciko ne ba ya ne <laughs> ta ko ina kasa da sama <laughs> tofa wato amina kin ji dai mazan mawakan wallasa ba ne yadda kuke sa maza suna su ma mazan haka suke sa mata suna saboda haka a ci gaba da yi to yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira miji daga gare ku kun taɓa wa 'yan matan ko samarin ku irin waɗannan sunaye kada a manta lambar mai ita ce alamar tarawa ɗaya b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar muna sauraron ku To kaman dai ga kiran nan ma yana shigo mana sarfil tun kafin ka gama karanto lambar. To lalle kiran ga ya to. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To wane ne akan layi? Makocin Aisha ce wani za mu yanki wula garin mai gode a Kimba. ba. Auto fa. <laughs> Mai wankin wula barka da zuwa Malam Ibrahim. to ya ka gaskiya muna jin muna jin daɗi game da ainihin wannan gudunmawa da kuke bamu kowane lokaci wato na kira kenan to alhamdulillah eh to to sha Allah amma ni akwai jan kunne da zan yi ma yan kwana musamman samari da yan mata mm. musamman bangaren mu musulmi mm. duk suna da wanda bai kamata ka sa sama dan uwanka ba bai kamata ka laka mai sunan da zai bata mai wani mm. tsarin ki ba haka yawa jan kuna da nake wa 'yan uwana kenan musamman musulmi 'yan mata da samari domin to daga mallam ibrahim da alamu dai kai ne baka rubuta baka saka wa 'yan mata irin wannan sunaye kenan suna wanda bai kamata ba haka to daga jin malam ibrahim na san baka saka baka saka wa 'yan mata irin wannan sunayen kenan daga alamu dai ko to mun gode mallam ibrahim ya wanke hula to mun samu kira ga wani kira na shigo mana salamu alaikum salamu alaikum salam daga wani jiha Daga Gombe. Daga jihar Gombe to barka da shigowa zauren mm. namu menene ra'ayinka akan in namu na yau? Ko sunan shi ba kwanne ba. fara da suna. Afuwa. <laughs> Suna na Yakubu Yobe daga Billiri. To Malam Yakubu daga Billiri. Eh. To ka ji abin da muke tattaunawa a kai yau? Eh na ji abin da muke tattaunawa a kai. To menene ra'ayinka kan wani batu? Kowane suna kasa an taɓa sa maka. a ni gaskiya da yake ban cika irin wannan harkokin ba ban damu da wani irin suna ke kowa ba amma dai na gina wayan abokanai na hmm. wato eh, ka tabbatar mana haka din ne ya sa irin irin kaci kaci na ci ko kuma <laughs> a usubillah eh ga ga eh, ga tanan zuwa gatanan zuwa ita kuma wacce ce wannan gatanan zuwan eh, wacce ce ka zuwa irin yan matan nan ne tana zuwa za ta ce ma mai na ya kare a sabulu na a'a au kai gatanan zuwa au eh, eh. wato wannan ta fargaba kenan take zuwa tana karasowa ne ka matsala kenan <laughs> <laughs> to to wala ya ko mun gode kwarai da gaske da wanda kira da kai ko mun ji daɗi to zarfilo ka je ni gata nan zuwa zuwa to in shi ma gashi nan zuwa sai mu tashi mu tafi eh, kenan yawa ka san ka san mazan zamani sama yanzu sun iya zuwa eh, da kati na ne ya a ya ba kaman waya ba baki ji a hirar barka ba su ma mazan waya har da wata da suke samu mai musu mai musu assignment mai musu assignment da kuma inda suke samun dan canji in ba kuɗi to akwai kira akan wane ne kuma daga ina ake kira Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin daga ina kuma? Isa mai Baki daga Burkina Faso. Isa daga Burkina Faso to barka da warhaka malam Isa. Barka ka da wallahi. Yawwa to ka ji muke tattauna kan samari da 'yan mata yayin da wani lokuta sukan saka wa juna suna. muna yana jami'ai na sunan da aka wani suka yi sunan cikin burkina. ya suke a burkina faso to. to suna ce mata so zugu faza kin ji kuwa ni ban ji da kyau ba ni ma ban ji da kyau ba ko za ka nanata to yanzu ku faga me kenan yake nufi eh wata matar hanya matar hanya matar hanya matar hanya eh, eh irin a kan akan titi din nan kenan yake da motan kina ba oh to ba hausa bace shi za ka kasa gane Shi sa ba mu gane <laughs> na akwai da suka da gurmanci in gurmanci nufe ni nufe ni sai kana yi kana fassara mana amma abin nan fa ba wai Najeriya kaɗai bane ba Hausa bane kaɗai ba ko ina ma ke yi ba ko ina ne <laughs> ko ina ne worldwide kenan ikon Allah nufe ni nufe ni ina zuwa nufe ni ina zuwa nufe ni ina zuwa. To, mun gode Malam Isa kwarai da gaske. Wato, kin jima Wato, abin faɗin duniya ne baki ɗaya. Hmm, ba wai <laughs> abin da ɗin zama ‘yan mata ba ne ba. To, ga kina nan na shigo mana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga wani jiha? Daga Katsina Rabiu mai dankali ne Nasarawa Katsina. To Malam Rabiu daga Katsina ko za ka ɗan rage shi murya akwatin rediyon naka? Kuma ka faɗa mana ya kuke ku a Katsina. <laughs> wani sune kuke saka 'yan mata a katsina gaskiya ni irin ma'annan makarata ai ba zan saurare su ba idan kuma ina so sai sai wanda hmm. nake so nake zuwa ma wurin ta yawwa to kai ka kin ji shi irin mutane na baya yawwa baya ajiye wanda baya so <laughs> ko eh, ko wacce ke maka assignment baka taba yi ba a ba ruwan sa da wannan ana makarantar secondary irin ba ma zan saurare ta wani irin wannan to kin gani babu ruwan shi to masha Allah masha Allah to masha Allah to mu gode kwarai da gaske eh, da wannan ra'ayi naka to a huta lafiya to ina gani Allah saka da alheri amin amin to ina gani da waya mala rabiu ne muka kawo karshen daukan wayoyin namu a yau mm. sai kuma gobe in Allah wato dai na so a ce kafin mu karkare a ce mun samu mace ko da ɗaya ce ta kira wallahi wanda to mazan kun mamaye waya ya za a yi dama mata samu daman kira eh, ya kamata su ringa sa kati a waya suna kira To ‘yan uwana mata kunji kuma ku yi zuciya ku jera wayoyi ku ta kira kuma ku shigo nan a dama da ku. Tunda na san kuna saurara kuma kuna jin mu. <laughs> To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Miss Julie Lathers Gresham da injiniya mu na yau Mr. Misha tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin. Sarfil hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. da shashanci ne